Watanni da dama bayan kawo ƙarshen cutar ta zazzabin lasa a birnin na Kano sai gashi kwatsam jami'an lafiya daga yankin karamar hukumar tudun wada sun ba da rahoton bular cutar ta zazzabin lasa. Wani jami'in lafiya daga yankin na karamar hukumar ta tudun wada yayin da ya ziyarci fadar sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya bayyana cewar mutane takwas ne suka rasa rayukansu sanadiyar cutar ta zazzabin lasa. lafiya mun baro su sun je can suna yi wa mutanen garin gwajin tamfurisha da kuma gwajin jini a halin da muka bar shi kenan yanzu kawo yanzu muna tare da shi ya kai mutum da goma ya gudu sannan akwai mutum hamsin da ɗaya yanzu kuma da suke under investigation sakamakon mu'amalar su sannan su kuma sauran mutane za su kamu da ta hanyar taɓa shi mara lafiyan idan ya gudu A nasa a bangaren kwamishinan lafiya na jihar Kano, Dr. Kabiru Ibrahim Kiso ya tabbatar da mutuwar mutane shida sanadiyar wannan cuta. Mun samu rahoto na Ah, alamomin cututtuka wanda suka yi kama da wannan cuta ta zazzabin lasa ah, daga karamar hukumar tudun wada ah, wanda a cikinsu mun samu rahoton mutum shida sun rasu kwararru a fannin lafiya dai na cewar cutar ta zazzabin lasa ana ɗaukar ta ne daga wani nau'i na bera inda hukumomin lafiyar ke ci gaba da shawar masu ta'amali da beraye su yi hattara bakar abdulkadir dan gambo arafai hausa daga Kano a Najeriya.